الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نروقون الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau laraba rana ta farko a mako da muke karanta nan littafi mai tarin albarka da alkhairi kitabu tauhid littafin tauhidi wanda yake littafi ne na aƙida da yake cusa mana ta Allah ba tare da haɗa shi da kowa da komai ba da kore shirka da duk wani abinda bai dace ba ga Allah subhanahu wa ta'ala a muna yau takwas daidai ko a sha takwas afwan a sha bakwai ga watan rajab watan bakwai kenan a watannin musulunci na wannan shekara ta hijiriya 1447 wanda ya yi daidai da bakwai ga watan ɗaya januwari kenan na shekarar miladiya 2026 da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a shafi na hamsin da muna bayani ne a gaba ta biyu wato aƙidan ahalus sunnati wal jama'a game da rashin jituwan da ya auku tsakanin sahabai wanda ya kai su ga fada da kuma aukuwar fitina a tsakaninsu da ta kai har suka ɗan taɓa yaƙi a tsakaninsu Allah ƙara yadda da su gaba ɗayansu mu yi bayanin dalilin wannan fitina munaƙisa da mu'amara da kutungwila da makirci irin na Yahudawa, musamman masu Abdullahi binu Saba, da mushirikai da munafukai da suke cikin garin Madina. Mu yi bayani gwargwado ƙala shekul Islam Ibn Taimiyya, ko? Babban shaihin Musuluncin nan Ibn Taimiyya rahimahullahu Allah Ubangiji yadda da shi, ya ce, Allah masa rahama yake falamma qutila Uthman radiyallahu anhu yayin da aka kashe sayidina Uthman Allah ya ƙara yadda a gare shi Tafarraƙatil qulubu Zukata suka rabu wa azumatil kurubu Baƙin ciki ya lullube sahabbai wa zaharatil ashraru a shararan mutane masharranta suka ƙara bayyana dama neman waje ake yi duk mai ɓoyewa ma mai ɓo abin da kawai ya fito tun da an kashe sayidina Usman. wa zallal akhyaru aka ƙasƙantar da mutanen kirki aka ɗaga a shararai suka zamanto su ne abin saurarawa su ne abin ji a filfita الفتة منات من كان ajizan Anha? wanda ma ya gaza ma fitinan ma ya kusa kawai wanda ba ruwan shi da fitinan ma wa ajaza anil khairi was salahi man kana yuhibbu iqamatahu duk wanda yake sha'awan tsai da gyara da alkhairi wanda yake son shi ya kasa ma yanda za a yi فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب bayan kashe sayidina Umar suka suka yi wa Saidina Ali mubaya'a dan Abu Talib radiyallahu anhu Allah ubangiji ya kare yadda a gare shi wa a ahaqqun nasi bil khilafati duk a al'umman wannan lokacin shi ya fi cancanta da khalifanci wa afdalu man shine kuma fiyayyen wanda ya ragu a cikin fiyayyun bayan Allah lakin kanatil qulubu mutafarriqatan sai dai zuciya fa sun rarraba zuciya sun tarwatse zuciya sun yi nesa da juna wa narul fitnati mutawaqqida wutan fitina tana kunne a zuciyan kowa falam tattafiqul kalima kalman su bata zo ɗaya ba kalman su bata zo ɗaya ba a sai a ce kansu ya haɗu akan mutum ɗaya cewa a zaɓi sayyidina ali ba a samu wannan haɗin kan ba falam tantazimil jama'a mutane da jama'a dai kansu a ware yake a tarwatsa yake ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير وتشي خليفة دعك زاقه دسورا سيئيون الأمة وتبس ساميا دسكي سوبا نهد كان الأمة دياء الخير وغدخل في الفرقة والفتنة أقوامه waɗansu mutane suka daddare kowace ƙungiya da wanda ya goya mata baya wal fitinati kowace ƙungiya da irin nata fitinan kuma bayan da ana haɗe kai ɗaya manufa ɗaya a ƙarƙashin shugaba ɗaya yanzu kowa yana ganin ai namu ya fi mu ma namu ya fi mu ma namu ya fi wa kana ma kana har abin da ya kasance da ya kasance wa kana aizan mubayyana uzral muqatilina min as-sahaba mutaqatilin malam ya mana bayani uzurin waɗanda suka yi faɗa tsakaninsu cikin sahabban fi kitali aliyin wa mu'awiya na gaya muku kwanaki ko? yawa shi aliyu ya ce ba zai sauka ba sai an zaƙulo waɗanda suka kashe sayidina usman an zartar musu da ne mu'awiya kai sai an zaƙulo wanda suka kashe sayidina usman an zartar musu da hukunci shi kuma sayidina ali yana ganin sai an samu natsuwa komai ya tabbata an samu haɗin kai tukuna a zaƙulo su muawiya ya ce ba zai sauka ba sai dina ali yana ganin shine president waye gwamna da za a ce ya sauka ba zai sauka ba to kun ga kowa da irin hadi shi kowa da irin ijtihadi wanda yana ganin sai fa an zartar ma waɗancan hukuncin Allah annafsu bin nafsi sai dina ali ce eh ban fa kyale su ba amma abin da fi muhimmanci yanzu tunda an kashe shugaba fa haɗin kai haɗin kan ƙasa ake nema kafin a zagulo waɗancan domin tarwatsewan ƙasan gaba ɗaya babu shugaba ya fi hatsari idan gwamnati ta haɗu komai ya zamanto ya daidaita zaƙulo waɗannan tsirarun ba zai wuce ba za su fi ƙarfi ba wannan malam ya bayyana mana uzurinsu wanda suka yi faɗa minas sahaba sai ƙitali aliyin wa mu'awiya wa mu'awiyatu lam yad'u khilafata shi mu'awiya a wajen shi bai bar khalifancin ba walan ni bayi lahu biha ina qatala aliyan bai yi mu baya a ba amma ba wai ba wai bai yadda da cewa sayidina Ali ban ya cancanta a'a ya yadda ya yadda cewa sayidina Ali ya cancanta amma fa ra'ayin shi ba zai yi mu baya a wa sayidina Ali ba fa sai an zakulo wanda suka kashe Usman an zartar musu da hukunci an zartar musu da hukunci wa annahu wala annahu yastahiqu al-khilafa afwan wa lam yuqatil ala annahu khalifa shi bai sayidina ali a matsayin wai Ali shi khalifa bane wala annahu yastahiqul khilafa kuma ba bai yaƙe shi akan cewa ya cancanci khalifanci bane fa yuqirruna lahu a bi zalika wa qad kana muawiya yuqirru bi zalik shi muawiya ya tabbatar aliyu ya cancanta ya tabbatar da cewa ah, shi khalifa ne kuma ba wai bai cancanci haka ba ne a duk sun wa sai dina ali sai dai waƙar kana mu'awiyatu yi ƙirru bi zalika liman sa'alahu anhu mabiyan sayidina alin ne mabiya sayidina mu'awiyan ne matsalan da waɗanda suka ware suka shiga cikin mabiyan sayidina Ali mabiyan sayidina Muawiya ɗin. domin ya tabbatar bayan an tambayi Muawiya ɗin? baka yadda cewa Ali ya cancanta ya yace na yadda baka yadda khalifa ya yace na yadda baka yadda cewa baka tabbatar masa da khalifanci ya yace na tabbatar wala kana Muawiyatu wa ya rauna? an yabtadi'u aliyan wa asabahu bil qitali sannan ba su da ra'ayi samsam shi mu'awiya da mabiyansa ba su da ra'ayin a ce su suka fara fada suka kunna wutan fitina da fada tsakaninsu da sayidina ali wala ya'alu sam kun san yan wanda suka warin ne da suka shiga can munafikan waɗannan suka shiga nan wani ne ya harba kibiya wannan ma ya ya rama su suka kunna fitina kamar yadda na ga muku wancan makon ballan ma ra'a aliyu radiyallahu anhu ashabahu annahu yajibu alaihim ta'atahu wa mubaya'atahu shi kuma a bangaren sayyidina ali yana ganin a matsayin shi na khalifa wajibi ne a yi masa da'a a yi masa biyayya domin shine ka'idan musulunci ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum idh la yakunu lil muslimina illa khalifatun wahidatun sayyidina ali yana ganin a ka'idar musulunci ba a khalifa guda biyu shugabanni guda biyu dole khalifa shugaba ɗaya ne to ta ya za yana khalifa kuma shi mu'awiya yana can shi kuma shine shugaban sham wannan kharijuna an ta'atihi sayyidina ali shi dalilansa sun fita sun mai tawaye sun ƙi masa ɗa'a alhali a ƙa'idan musulunci idan dukkan al'umman musulmi suka goya mutum ɗaya baya to wanda ya ware ya ke masa mu baya ana haɗuwa a yaƙe shi ne فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا aslihu. fa in baghat ihda'uma ala al qatilul lati tabghi idan dai sai ta waye taki a hadu a yake ta anzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya zo ya tarar da ku kanku a hade akan shugabancin mutum guda ɗaya, suka zo suka kawo tuna na ware, ku yaki waɗancan din ku gama da su domin idan ƙasan ta kaure da faɗa gaba ɗaya sharrin zai fiya amma su idan aka tsince shugabannin fitina aka gama da su to ƙasa ta zauna a hariju'u eh, yamtani'una an hadal wajib shi sayyidina ali yana ganin wannan wajibin yin mubaya'a in sun kishi fatahsulu ta'atu wal jama'atu dole kuma a tirsa su su yi ɗa'a, sannan su haɗa kai da sauran al'umman musulmi. Su waɗanne ne ake nufi ai mu'awiyatu wa man ma'ahu mu'awiyar da mabiyansa. Allah maɗaukacin sarki yana cewa Ƙur'ani, wa man yi shaƙiƙin rasula min ba'adi ma ta bayyana lahulu huda, amma wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira. Duk wanda ya tsaga kan al'umman musulmi bayan shirya ta zo masa cewa hakan ba kyau ya samu kan al'umman musulmi a haɗe sai ya so ya raba kansu ya haddasa tawaye Allah ya ce nuwallihi mata walla za mu jikintar masa da abin da ya yi na saƙon Allah kuma a gobe ƙiyama nuslihi jahannama za mu sanya shi autan jahannama wa sa'ad masira ina fata an gane ko wannan shine idan Allah ya jarrabe mutane da mummunan shugaba a yi ta roƙon Allah a yi ta duƙufa a yi ta addu'o'e a yi ta salloli a yi ta azumi a yi ta alƙunuti a yi ta gaya wa Allah masu ɗawafi su yi masu karatun ƙur'ani su yi su roƙi Allah magance musu sharri Allah da ya kawo shi ya san yadda ya cire shi amma fito na fito da wanda baya majin tsoron mahalicinsa to ɓarnan da zai babu kyau ɓarnan da zai yi babu kyau domin idan fitina ta zo a wannan irin kalan a yanzu idan ta daɗe za ka ga tana sauyawa tana sauya salo tana sauya salo tana sauya salo tana sauya salo ba asalin yadda ta fara a haka za ka ga ake ƙare ta ba ta sauya salo boko haram da ya fara ɗin nan to ya yi ta rikiɗa, ya yi ta rikiɗewa, yana canja salo yana canja salo ba wanda bai shiga a ƙarƙashinsu da sunan duk wani ɗan ta'adda da ya shiga ƙarƙashinsu idan su yi ta'addance a ce boko haram alhali su ba su ma da wannan amma sun ga inda ya dace su shiga su aiwatar da aika aikansu aiwatar da aika aikansu in ɗan fashi ya yi an boko haram in ma kafirai suka shiga rigar suka yi ‘yan boko haram in ma ‘yan kaza ne suka yi ‘yan boko haram kowa ya samu dama ga inda zai shiga idan ya aika aika shiga waɗanda za a manna wa can ga waɗanda za a manna wa can Allah ubangi rufa mana asiri Allah rufa mana asiri an haifar da bandit an haifar da masu garkuwa da mutane ana nan ana nan an haifar da masu hana noma masu hana kiwo abun da yanzu ya yi ta canja salo ya yi ta canja salo ya yi ta canja salo daban-daban kowa yana riƙe da makaminsa daban tutarsa daban amma abin da ya ƙyanƙyashe fitinan asalin shi boko haram to ne fitina ba ta da kyau Allah maɗaukacin sarki yace falyahzaril a ah, wattaqu fitnatan la bannan alladhina zalamu minkum khassa wa alamu Annalaha, Allaha shadidul iqab ku ji tsoron fitina ta da fitina ta da zaune tsaye wanda idan fitinan ta tashi ba ta takaita akan wanda suka takalota tana shafan wanda bai ci ba ya sha ba in mutu yana jin haushin wane haushin wane kawai sai a je kawai sai a far masa ya tura mutane su kashe shi sai a yaba ya ce ɗan boko haram suka ka hari shi kenan ya cimma burinsa idan yana jin haushin wani da haushin wani ya je kashe sai yace ce bandit ne kawai 'yan ta'addan ba san wanda ya yi ba idan ana jin haushi wani a ce shi ne in ana jin haushi wannan kabila a ce kabila kaza ne ta kai ba a ma kama wanda suka yi ba ta haka za ka ga abun ya zamanto shi nan a haddasa gaba tsakanin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a roƙi allan da ya kawo wannan ɗin zai kau da shi shi allah in an roƙe shi ya san yadda zai kau da shi tun da shi ne ya kawo shi tunda shi ne ya kawo shi Allah ban ya rufa mana asiri قالوا إن ذلك لا يجب عليهم وأنهم إذا ala zalika ذلك كانوا mutanen mu'awiyar suna gani bai waje ba a yaƙe su ba kuma idan an yaƙe su to an zalunce su in ji mu'awiya da mutanensa su ra'ayinsu kenan bai dace sayidina Aliyu ya yaƙe su ba da mabiyansa don aka yaƙe su a kan sun yi su sauka ba an zalince su ƙalu suka ce hujjansu li'anna Usman ƙutila mazluman ai sayidina Usman an kashe shi ne bisa zalunci bittifaqil muslimina ko bisa ittifaqin musulmi ko ya yadda sayyidina Usman an zalunce shi ne bisa zalunci aka kashe shi bai ci ba bai sha ba bai barar ma kowa ba wa qatalatuhu makasan sayyidina Usman fi askari aliyin suna ƙarƙashin sojojin sayyidina Ali wa hum ghalibuna lahum shauka su ne wanda suka goyi bayan sayidina Ali. Ta ya za a yi su kashe sayidina Usman su zo su mara maka baya kuma a zaɓe ka, to su kamar yadda mu'awiyar suka fahimta an yi haka ne don kai Ali ka hau kenan. In gaskiya za a yi sai an kashe waɗanda suka kashe waɗancan mu tabbatar ba hannunka. Fa'iza ba yana mazlumana. suna ganin idan suka yi wa sayidina Ali da magoya bayansa mu mubaya'a to sun yi zaɓi a zalimai, wata da alaina kuma sun yi ta'addanci an kyale su wa aliyun la daf daf'uhum sayidina aliyu ba zai iya tunkuɗe su ba kama lam yatamakkanuhu daf'u an Uthman kamar yadda ba iya tunkuɗe su ba daga kashe sayidina Usman dole sai an zaƙulo su ma alaina an nubayi a khalifatan to a ra'ayinsu dole su yi su yi mubaya'a ga khalifa shugaba ya wanda yake da fawa da ƙarfi da iko ala an sifa na ya mana adalci wa yabzula lana al-insaf kuma mu ga adalci a ƙasa shine in mun za in mun masa mubaya'a to sai ya zaƙulo wanda suka kashe sayyidina Usman an zartar musu da hukunci to nan ne za mu san eh shugaban nan yayi adalci ya tsai da annafsu bin nafsi wa mazhabu ahli sunnati wal jama'ati fil ladhi hasala to aqidan ahli sunnah wanda suka tattara akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama filladhi hasala game da wannan kace nacin da ya afku a tsakanin sahabbai ɓangaren Saidina Ali da Saidina Muawiya da mabiyan kowanne wal fitnati allati waqa'at da wannan fitinan da ta auku a tsakaninsu min jarra'i hal hurub sahaba wanda ita ta jawo yaƙi har aka yi yaƙi tsakanin sahabbai ya talakhasu fi amraini gaba ɗayanta ta kasu kashe biyu ne yanda sahabbai yanda aqida ahlus sunna wal jama'a suke kallanta al'amru al-awwal ra'ayin ahlus sunna wal jama'a da su shi ne game da wannan matsalan da ta auku nan da abin da ya janyo ta da yadda ta ƙare annahum yumsikuna anil kalami fima hasala baina sahaba Shi ne kowa ya kame bakinsa ya kame harcinsa a daina magana akan wannan fitinar kawai ta faru ba a zamaninmu ba ba a lokacinmu ba to a batta yanda ta faru ta wuce ba a zamaninmu ba a batta ta wuce in tunda Allah ya kare mu ba da mu aka yi fitinan ba Allah ya kare mu ba mu nan a wannan lokacin Allah ya kare mu hannunmu bai zub da jinin wani sahabi ko musulmi irin waɗancan fiyayyun al'umma tun da Allah ya kare hannayenmu ba mu cakuɗa su da zubar da jini ba to mu kare ne ku kare bakinmu ku kare bakinmu ku kare bakinmu na fata an gane da Allah ya so sai ya sa mutum cikin wanda ya zubar da jinin irin waɗancan manya-manyan sahabban suka rayu da manzan Allah. Amma tun da Allah bisa hikimarsa da luɗufinsa da ikonsa da rahaman da ya mana bai kawo mu lokacin ba, da ba mu san da wani irin zubar da jini zamu ba. tun da Allah ya kare hannunmu wainun mu ba za mu iya wa bakunanmu ba yasa ba za mu iya kontrolin bakinmu ba ya faru shekara wajen dubu da wani abu can da ɗaruruwa ba zamaninmu ba ne an binne sun rasu sun koma ma Allah tabi'ai da suka zo bayansu ma su ma sun rasu sun koma ma Allah tabi'u tabi'ina sun zo bayansu sun rasu idan aka kirga generation tun lokacin su zuwa wajenmu an yi al'umma generation har nawa sama da goma ko ba haka ba ko ɗari ma to mu haƙura mana mu haƙura ce he mu ce tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat wala tusaluna amma kanu yaf'alun al'umma ne da suka zo sun yi zamaninsu sun mutu sun koma ma Allah abinda suka yi na daidai Allah ninninka musu abinda suka yi na kuskure Allah ya kai musu amma ba wanda Allah zai ta da shi gobe kiyama cikinmu ya ce me yasa ba ku goyi bayan wani ba ko ku ɓata wani ba tunda Allah ce dukkansu dai radiyallahu anhu ƙwararruwa ba wanda Allah zai tambaye shi gobe ƙiyama game da sahabbai da abin da ya faru a tsakani a'a wannan shine ra'ayin menene ahlus suna wal jama'a a yi gum da baki ina fata an gane ko shine an annahum yumsikuna anil kalami suna kamewa daga yin zance da surutai da maganganu fi ma hasala baina sahabati game abin da ya faru tsakanin sahabban manzo Allah waya kufuna kuma suna kame bakunansu anil bahati fihi game da mai bincike a ciki da tone-tone sai an gano waye yake da gaskiya kamar yadda na gaya muku in mutu ya ce zai tone-tone zai tsani wani zai zagi wani zai rika kallon wani da idon mai zalunci daga lokacin da wannan ya da su a zuciyar mutum ya gama yawo za ka kwana ka wuni kana tsanan waɗansu daga cikin sahabban manzan Allah tunaninka da zuciyarka kullum za ta riƙa raya maka wani da wani da wani azzalimai ne har ka zamanto kuma baka jin kyaman masu zagin masu zagin sahaban manzon Allah sai ka ga yadda da kace kishin su in an zage su hankalinka ya tashi ka harzuka to tone tonen ya sa yanzu baka ganin aibin ma masu zagin su ɗin ni kuma ta gama yawo duk cewa Allah ya ce na yadda da su sun yadda da ni na yafe musu gaba ɗaya duk da cewa manzo Allah ya ce sahabaina, sahabbai na kar wani ya ci mutuncinsu kar wani ya zage su wallahi da wani zai ci yadda sadaka daidai da girman dutsen uhudu a matsayin gold ya ba da shi ba zai kai menene tafin hannun sahabbai biyu da zai ɗebi shinkafa ya ba da ita ba kai ko da hannu ɗaya ne ya cika ya ba da naka ba zai kai ba duk da waɗannan hadisan da waɗannan ayoyin wallahi sai ka ga kawai son zuciyanka ya danne su ya take ayoyi kwata-kwata li'anna tariqas salamati aƙidar ahlus sunna wal jama'a game da abubuwan da suka faru tsakanin su suna gani hanya mafi aminci hanya mafi zaman lafiya ga kowane musulmi kuwa sukutu an misli hada shine ya gunda bakin shi game da waɗannan matsalolin da suka faru Shi ne zaman lafiya na zaman lafiyan ka zaman lafiyan duk wani musulmi ya kame bakin shi daga abin da ya faru tsakanin sahabbai kai dai duk lokacin da ka tuna da sahabbai ka tuna da ayan nan da Allah ya ce walladina ja’o min ba'dihim ko musulman da suka zo bayan sahabbai ya na kullum suna cewa rabbana rafir lana Allah ka gafarta mana mu ma kurakuran mu idan kana ganin wani yana da kurakurai wani baya kyauta ko bai kyauta ba to kai ma idan aka zo aka ajiye ka a skeli to za ka ga ba mai ɗaukanka ba mai ɗaukanka dare sahabai duk kurakuransu Allah mahalicinsu ya ce da ya yarda da su su ma sun yarda da shi duk abin da ya faru tsakaninsu na kurakurai Allah ya ce a adda jannatin ta jari ta hal anharu Allah ya tanada musu aljannan da ƙoramai ke gudana a ƙarƙashinta. duk yanda dai kake gani su yi kuskure Allah ya tabbatar ya gafarta musu gaba ɗaya duk yanda kake gani sahabai suna da kuskure manzo Allah bai mutu ba face yana mai me yarda da su da amincewa da su ƙaryanka a ce an auna ka a yi screening ɗinka an samu zunuban sahabai sun fi naka ƙaryanka to so Allah ya ba da garanti komai ma yawan nasu Allah ce na yarda da su na gafarta musu na tanada musu aljanna kai kuma waye ya baka garanti bayan ga zunuban na kan ba sa misaltuwa ga mu inda Allah ya tabbatar kai ya ce radiyallahu anka kuma ya ce ya tanada maka aljanna amma waɗancan sai da Allah ce والسابقون الأولون من muhajirina Allah sai da ya kira wal ansar da mutanen Madina sai da ya kira sunansu sai kuma gaya mun wanda ya kira generation ɗinka gaya mun babu kullum abinda aqidan ahlus sunnati wal jama'a game da sahabai da abinda ya faru a lokacin su kullum addu'a rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana mu ma namu kurakuran ka hada wal ikhwanina alladhina sabaquna da ƴan uwanmu da suka rigaye mu bil imani zuwa ga imani ga musuluncin nan wala taj'al fi qulubina ghillan Allah kada ka sanya hasada da gille da ƙiyayya a zukatanmu lillazina amanu game da waɗannan bayin Allah sahabban nan da suka riga mu zuwa ga imani kada ka sanya mana ciwo da ƙaiƙayi game da su ya Allah rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai rangwame ne mai rahama ne wannan shine fatan alherinka ka ga sahabbai alal akalla dai su suka yi jihadi suka yaƙin na har ka samu musuluncin nan a yau alal akalla wanda kake gani sun yi kuskuren nan kake zaginsu su suka zubar da jininsu suka sai da rayukansu da na ƙyaƙensu da dukiyansu har kai ka samu me musulunci ai kai ka samu da ya kamata wannan abin da suka yi ma kawai har ka samu musulunci na a ta dalilinsu a ce kawai ka rufe kurakuransu ka ma rufa abinda suka ya ma rufe shi wannan aqidan ahlus sunna ce kenan game da sahabbai shine menene kamewa daga barin abinda ya faru tsakaninsu na fitina da rashin tone-tone da kuma zaman lafiyan mutum da amincinsa a nan duniya da lahira shi ne ya yi da baki ko an baka research ka je ka yi bincike wai abin da ya faru nan waye mai gaskiya waye mara gaskiya ne wannan ba topic ba ne da za a rubuta thesis ko research a kai ba topic ba ne al'amuru sani fuska ta biyu da ahalus sunna suke mu'amalantar wannan fitinan da ta auku tsakaninsu da sahabbai al'ijabatu anil afaril marwiya shine duk wani irin wato tarihin da aka ruwaito game da munana wa sahabai a tsaya a yi kondemin ɗin wannan hanya a yi kondemin ɗin wannan tarihin domin almustashriquna turawan yamma da 'yan bidi'a da 'yan shi'a da rafibawa da duk waɗansu alfirak ƙungiyoyi wanda ba na ahalus sunna ba masu faɗa da sunnan to kowa ya shigo ta wannan ƙofan domin ƙaskanta sahabbai da nuna cewa su ba komai ba wal kuma addini nan gaba ɗaya an san shi ne ta ta hannunsu to idan kai kondemin trust din da waɗanda suka kawo to babu madogara kina. waye zai zo ya faɗa kai ka bina shi in ka ce dukkan sahabai kafirai ne Subhanallah dukkan sahabai eh, na ɗan rijja ne dukkan su munafukai ne dukkan su kaza subhanallah to ya mun su waye za su kawo maka musuluncin ka yadda inda su suka rayu da manzon Allah su suka rubuta dukkan wahayi ga fuskokin da ake so ka yi rejoinder ka yi raddi ka mai da martani da duk wanda ya kawo ya shiga ta wannan kofan don ya soki sahabi alwajihul awwal hadihil athar duk waɗansu maganganun da za a ruwaito maka ko littattafan tarihi su yaɗa su wanda aka ruwaito na ɓatanci ga sahabbai na ƙoƙarin nuna zalunci da rashin adalci da za a jingina shi da wannan fitinan huwa kazibun duk waɗannan tarihin da maganganu ƙarya ne kadiftarahu a ada'uhum makiya sahabban ne da sunan manzo suka ƙirƙiro su liyusawwihu sum'atahum domin su yi tanishin image din sahabbai su zubar da kiman sahabbai su dishe martaban sahabbai domin ɗan adam Allah ya sanya ma waɗansu ciwo a zukata su aikinsu ina wanda Allah ya ɗaga nan mu kaskanta shi shine ne kawai abin da ke zuciyarsu ina wani nan da ake yabawa ina wani nan da ake kimantawa ina wani nan da ake daraja shi to su aikinsu ya za a yi su zubar mai da mutunci a daina kimanta shi ɗin su zubar mai da mutunci a daina ɗaukan shi da daraja waɗansu yadda Allah ya sanya musu ciwo kenan ina fata an gane ko? So sahabai irin falalan da Allah ya musu inna ya musu albishir da aljanna wani makiyan musulunci abun baya musu daɗi makiya sahaban baya musu daɗi falalan cewa su suka rubuto mana ƙur'anin nan suka tattara wahayin alƙur'ani da hadisan manzan Allah nan irin wannan fifiko da matsayin da Allah ya musu yana yi ma waɗansu kiwo to gara su kaskanta suka daina ganin wannan kima waɗansu halittu cikin mutane irin ciwo da bala'in da Allah ya jarrabe su ke irin bala'i da ciwon da Allah ya jarrabe su ke ina wane da aka ɗaga ake ganin kiman shi mu za mu kaskanta shi za mu zubar mai da mutunci za mu manna mai wani abu a daina ganin shi da kima to haka waɗansu to sahaban manzon Allah suna da maƙiya da yawa saboda rigaya zuwa ga musuluncin rigaya zuwa ga falalan nan duk wata hanya da za a kama wani tarihi ko a ce maka wani hadisi ne ko a ce maka an tabbatar da zai nuna maka kaskantar da sahabi da zubar mai da mutunci duk wata riwaya ka ɗauke ta ƙarya ne duk wata riwaya ka rike ta ƙarya ne kai dai ka natsu da Allah ya ce radiyallahu anhum wa kafa billahi shahida ka yadda da Allah ya ce a adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu innal ladhina yujanadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qiluna law annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurun duk inda ya nuna sahabai sun yi ero a ayin ƙur'ani ƙarshen ayin sai Allah ce na gafarta musu saboda su ‘yan adam ne za su yi kuskure amma Allah ya ce na yafe musu saboda kar wani munafiki ya samu kafa ta su kansu sai kenan alwajin sani fuska ta biyu anna hadhihi al-athar duk maganganun da za a ruwaito su a hakaito su Min ha game da sukan sahabbai ma kad zida wa nuke safihi, sai ka samu akwai inda aka yi ƙarin da ba haka ba ne, wani sa'i sai ka samu akwai inda aka rage wani abu domin da an faɗe shi za a ga alherinsu da su, sai a rage wajen kamar yadda shi masharranci in ya zo maka sharri ba zai taɓa faɗan alherinka ba in an zo alherin sai ya ɓoye nan in an zo sharri sai ya faɗa sai ya ƙara nashi kuma sai ya ƙara nashi aka mutane mutumin da ka zauna da shi misali ka ga alherin shi casa'in ne 90% tun da ka san shi ko 95% sai Allah ya jarrabe shi da kuskure biyar to shi masharranci yana son biyar ɗin nan ya danna ya danne ko ya rufe casa'in da biyar ɗin aka masharranci yake a cikin al'umma shi kuma Allah ɗaya zai kalla da ya fi alherin da ɗaya da ya zarce a kan sharrin yanzu na za a zo a auna ayyukan mutum a skelin shi gobe ƙiyama sai aka samu kurakurankan 50 ne alherinka 51 hamsin da ɗaya wanne ya rinjaya hamsin da ɗaya alherin na ya rinjaya ko sharrin da nawa ya rinjaye wancan ina mutum za shi faman saƙulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin ɗayan nan Allah zai kalla 50 ne kurakuran zunuban alherin kuma hamsin da ɗaya da ɗaya fa wannan ya rinjaye wancan amma aljanna zai je amma ɗan adam shi yana son 95% alheri 5% ɗin ne kuskure 5% ɗin ne shi yake so ya yarin jayin a wani ai ina ina ina ina ina bai yi ba bai ba yanzu irin ƙananan ɗaliban ilimin nan za ka ga sun sa wani malami a gaba suna zagin shi kafin a haife shi ma malamin nan ya buga akan aƙida ya buga da munanan aƙidu ya buga da jama'a ya buga da kafirai ya buga a kan wani fili sai da ya shekara da shekaru yana gamza aka gina masallaci ko aka gina makaranta ko shi da ya zo daga baya ya samu komai a kafe bai san yadda aka shawala in ya zo rana ɗaya ce zai ma wannan mutumin raji malami zai masa raji malama ne ya yi wa'azi jiya ya yi kaza kaza kaza idan aka zo surutu kai a midiya ka iya amma a aikace a maya wajen tabbatar da sunan ba a ma haife ka ba a lokaci wani baya sanin alheri da wani malami ya yi ta gwagwarmaya a kan shar Zuma ɗauka ka je ka yi digiri ka dawo ka yi phd ka dawo E ka samu asalin malamin nan naka da ya koya maka dai a zaure yi har yau a zaure bai ma haddace ƙur'ani duka ba let zo, amma shi ya koya maka islamiyya arba'una hadis ya koya maka dai ahalari ya koya maka dai ƙawa'id ai a lokacin da kake koyon da baka iya ba ai kana ganin duk duniya ba malamin irin shi idan mutum ya zai yanzu ya rike wani kwali digiri din nan da wani phd nan duka mu muka yi jami'a wani ba da kuɗi fa yake a rubuta masa thesis din a ji a rubuta masa project din na rantse da Allah kuɗi ka zai bayar wani zai iya ba da miliyan biyu don ya samu digiri ya samu phd a cases ɗin shi sai ya dawo sai ya dawo malamin nan nashi yana da kurakurai malamin nan nashi yana da kurakurai yana da kaza yana da kaza yana da kaza shi ya fi abin nan ba zai ma sallah a masallaci zai gina nashi da haka za ka tara duka wannan kuskure ne ɗaliban ilimi irin matasan nan yanzu suke kuskure kuskure wani da zai gaya maka yawace yawacen da ya yi kafin ya zo ya tsaya waje ɗaya sai kayi mamaki sai kayi mamaki irin aiki yanzu wani a nan cikin gari da za a mai da shi ƙauye ya yi shekaru ya je da awa a can ba zai je ba a ni ba wuta a wajen ba lantarki a ni gaskiya duk sauro kawai ni gaskiya ba ruwa ba wani ba zai yi ba ne Allah ubangi ya shiri al'umma ta duk yanda za a kullo ka ga wani suka na sahabi wallahi wallahi ka yi nashi ka yi raddi sannan wa ghayyira an wajhi sahih duk abinda zaka ga za a faɗa da sahabai inda daga makiyi ne zaka ga akwai inda aka yi ƙari akwai inda ya rage aka canja abun kaman yanda yake daga yanda yake daidai dinsa. wa khalahul al-kadhib ka ga sai an soka ƙarya fa huwa muharrafun la yultafatu ilai wannan duka ba mutun kar ya kalli irin waɗannan abubuwan ma balle ma ya karɓe su fuska ta uku annama saha min hadhihi al in ma ka karo da wani abun da ya inganta daga waɗannan maganganun na tarihi game da sahabai da fitinan da ta afko gare su wa huwa al za zaka same shi ɗan kaɗan ne hun fihi ma'azurun wanda in ka kalli abun ma za ka ga kowansu yana da uzuri me yasa na farko sahabai ba mala'iku ba ne da ba sa ne kuskure su ba annabawa ba ne da ba sa kuskure su ma suna exercising effort suna wani irin istihadin su suma su yi ƙoƙarin gano abu takan wajen ƙoƙarin gano abu in ka samu su yi kuskure a matsayinsu na ‘yan adam wanda ya kuskure a kan gano gaskiya ana ba shi lada nawa ɗaya wanda kuma ya yi ƙoƙarin aka samu ya dace lada nawa aka ba shi to me yasa ba za a ba sahabai ba me yasa ba za a ba su ba wannan a musu uzuri farko ka san su ba duniya bane a gabansu da duniya ne a gabansu da waɗansu ba su yi hijira suka bar komai nasu a makka da dukiyansu da ‘ya'yansu da duk abin da suka mallaka su yi hijira ɗin nan saboda addini da ba su yi ba za ka samu li'annahum imma mushtahiduna musibuna lokaci ya yi ne an kira a bari mu tsaya a ka samu ko sun yi ƙoƙari ishtihadi sun yi dace ko kuma wajen ishtihadin mukhti'una fi kuskure fa huwa min mawarid al-ijtihad alladhi yana daga cikin nau'in ijtihadin da idza asaba al-mujtahid fihi falahu ajran idan yayi daidai yana da lada biyu wa in akhta idan ya kuskure falahu ajrun wahidun yana da lada daya wal khata'u maghfurun kuma Allah ya tabbatar mana duk abinda mutum yayi bisa kuskure Allah ya yafe masa hatta mu rabbana la tu'akhizna in nasina أو أخطأنا Allah ce na yadda walima fil hadisi kuma ya zo a hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan shahada al-hakim idan alkali yayi kokari wajen gano wani abu na shari'a yayi kokari fa asaba ya dace falahu ajran yana da lada biyu wa in ijtahada idan yayi kokari fa akhta yayi kuskure a wajen hukuncin shi falahu ajrun wahidun yana da lada guda ɗaya me yasa sahabai ba za a ba su wannan uzurin ba me yasa su komai nasu ba a musu uzuri to in Allah ya kai mu gobe za mu karanta fuska ta nawa ta hudu ta hudu insha Allah za mu karanta a matsayinsu na ‘yan adam a matsayinsu na ‘yan adam dole ka musu uzuri wannan shine abin da ya sauƙaƙa a yau game da aqidan ahlus sunnati wal jama'a game da fitinan da ta wakana tsakanin sahabbai Allah ubangiji ya ƙara yadda da su Allah ya ƙara aminci da yadda da sahabban manzan Allah Allah ƙara tsira da salati ga shi annabi ɗin ko kuma Allah ubangiji ya haɗa mu da su Allah ubangiji ya sanya tsarkake harasanmu daga su kansu Allah tsarkake harasanmu kuma namu kurakuran Allah ya fi wannan shine matsayin mu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم آمين